Kika ce min baya nan? Baya nan mana kwantar da hankalinka. Dan na san ma ba zai dawo ba dan na ci suna magana da umma ya ce muke ba zai dawo To To hankali na ba zai kwanta ba kin san na saba duk lokacin da na zo ya kore ni. <laughs> Tsoro rage ce. Ha dole in ji tsoro to ai na san duk lokacin da na zo ya zo ma kora ta zai yi. Ba zai bari na ganki ba. A umma san da zuwa. Yawwa. Umma ta ce ta. San da zuwa. Yawwa. Eh, ina wuni? Lafiya lau. Lalla gida. Lafiya. Umma Sirajan ne. Hau, shi ne Sirajan? Shi ne Umma. Allah sarki. An da lafiya. Ta ka lafiya lau. Amma ku na ji daɗin ganin ka. Da amma ina son ganin ka. To. Abin da nake son ka da shi. Ka yi ƙoƙari ka turo magabatanka domin a tattauna abin da ya dace. To. To. Lami, insha Allah za ta zama taka. To, Hajiya, na gode sosai. Allah da zan je in gaya musu to duk kuma yadda muka yi hmm. sai na sanar da ita sai ta gaya miki. Komai ka gaida mutane gidan eh, Kai kai sama aikin kawai kina ina ne? gida lafiya? Tun daga waje kake ta faman ihu kake ta Dole na ihu. Dole na ihu. Kuma dole na zuba. Kuma dole an taba ni in yi magana. Kin san in na fara zuba sai ka ce dan takarar da ya waɗi. Sai ka ce wanda ya kone aka. Wai isiya, wai ni zai duba isiya, me wace mace tafi ki? Ko akwai mace da za ta nuna miki kafulle? Ko za a nuna miki kyau? Ko za a nuna miki mai? Duk ba abin da aka isa a nuna miki. To wai ni yake duba wai ina wa matarsa sigina. to bari in gaya miki in dai zamana kike ni mijinki ne kin yadda halal malak ba ke ba mata isiya ba ita ba nan gidan in kuma kin ce sai haka sai dai ki koma gidan isiya ba lallai sai na zauna da ki to ai ma ba wani abu ne yake kata cikin gidan nan ba in dai ta ji labari a gari wani mummunan labari wanda zai Allah wadai da shi shine take zuwa take faɗa mani amma ba wani abu ne yake kata nan gidan ba Allah sarki to in dai haka ne Allah ba ki haƙuri Allah ba ni haƙuri tai ta zuwa kullum ma ta zo ki kirke aika yara ki ce in ta ji zance ta zo do Allah eh <laughs> ba komai dama ai raina ne a ɓace tun tuni ina ina ta wannan haƙilan wani abu ne a nan dina je ki ɗauko min buta Allah samu ji eh Allah samu ji eh in mun ji mu ma mu jiyar yawa na zama dan ji da jiyarwa eh ci da ceto ne ba na yi hadda wani wai in ka tashi ka zo kai kaɗai. to in zo ni